daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Lahadi, kuma Tahir Aminu zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka haɗa da sharhin bayan labarai, akwai shirin nan na ko kun san, sai duniyar mu a yau shirin mu na ƙarshe shine muryar masu sauraro, da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. amma hal yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu wakilin falastinawa a majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ɗaukar matakin dakatar da kisan kiyashi a gaza shugaban kungiyar hezbollah ya ce shahid suleimani ya wargaza shirin amurka a gabas ta tsakiya shi sa ta kashe shi sannan za ku ji cewa jiragen yaƙi hamji ƙasar isra'ila sun yi lugudan wuta kan garin lantakiya na ƙasar syria yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan falastino majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya ɗauki matakin kawo ƙarshen kisan kiyashin da amurkasar isra'ila take yi a gaza da yake jawabi a gaban majalisar a ranar juma'a da ta gabata mansur yayin wani taro kan gabas ta tsakiya ya jaddada alhakin ƙasashen duniya na dakatar da abin da yake faruwa a gaza mansur ya ce hakimu wato hakimu ne mu kawo ƙarshen wannan wato jahannama da kisan kiyashin da ake wa mata da ƙananan yara da tsoffi a gaza inda ya buƙaci majalisar da ta sauke nauyin da ya rataya a kanta zaman ya biyo bayan wani sumamin da hamkasar isra'ila ta ƙaddamar a kan asibitin kamal adwan da ke yankin zirin gaza inda sojojin isra'ila suka tsare shugaban asibitin wato hussam abu safiya mansur ya bayyana halin da wato ma'aikatar lafiya ta falasɗinawa a gaza take ciki da kuma yadda ayyukan ceton rayuka a gaza suka tsaya cik saboda munanan hare-haren hamjikar isra'ila mansur ya yaba da sadaukarwar da tawagogin likitocin falasɗinawa suke yi yana mai cewa suna gudanar da aikinsu ne a cikin wahala amma duk da haka ba sa son miƙa wuya domin sun yi rantsuwa a kan cewa za su ci gaba da ayyukansu a kowane iri hali ne suka sami kansu shugaban kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon sheikh na'im qasim ya bayyana shahid qasim suleimani shugaban rundunar kudus na jumhuriyar musulunci ta iran ya sami nasarar wargaza wato shirin amurka a gabas ta tsakiya da kuma afghanistan wanda ya sa wato wanda amurka ya sa uh, wanda, wanda ya sa amurka ta kashe shi kuma ƙungiyar isis ce ya wargaza a ƙasashen iraki da siriya kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shahid kasim wato ya nakalto shahim kasim ya nakalto wato sheikh kasim yana faɗar haka a jiya da yamma a wani jawabi na musamman da ya yi don tunawa da shahid kasim suleimani da kuma mahdi al-muhandis mataimakin shugaban hajju shabi na ƙasar iraki wanda shugaban ƙasar amurka na lokacin ya ba da umarni a kashe su a ranar uku ga watan disamban shekara ta 2020 banda haka shahidan sun taimaka wa falasina wajen gina gina su wato don su tsaya da ƙafafuwansu su fuskanci haram ƙasar isra'ila ya ce shahid kasim ya ba wa falastinawa horo na soje da kuma duk abin da suke bukata don fuskanta hamsar isra'ila idan ba don shi ba da kuma taimakon allah tun farko da falastinawa ba za su iya turjiya da jajircewa da suke yi a halin yanzu ba a wani bangare na jawabin sha shugaban kungiyar hezbollah ya ce kungiyarsa a shirye take ta wato ta sake komawa fagen fama don sojojin hamdukasar isra'ila su fahimci cewa ba su gaza ba kafin wato haka gwamnatin ƙasar lebanon ce za ta ci gaba da kula da al'amura a ƙasar lebanon kamar yadda ya faɗa. tun bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad a ƙasar syria ne dai sojojin ƙasar isra'ila suka fara kai hare-hare don lalata makaman ƙasar sa syria a wurare daban-daban a ƙasar kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana labarin cewa a jiya asabar ma jiragen yaƙi hamdu ƙasar isra'ila sun kai hare-hare kan rumbun ajiyar makamai a birnin lantakiya na ƙasar ta syria mazauna yankin dai sun bayyana cewa sun ji karar fashe-fashen abubuwa a barikin sojoji a wajen garin sannan kamfanin dilancin labaran sputnik na kasar rasha su ma sun tabbatar da cewa an ji karar fashe-fashe a birnin kuma jiragen yaƙi kasar isra'ila suka kai su har yanzu babu labarin irin asarori na dukiyoyi da kuma rayuka da aka yi a hare-haren na jiya. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran cibiyar tattara bayanai na falasɗinawa ta ce a cikin shekara guda da ta shuɗe wato tun a shekara ta 2024 kaɗai adadin falasɗinawa da suka yi shahada a yankin yamma da kogin jordan sun kai 534 a cikinsu har da ƙananan yara tamanin, cibiyar ta kuma ƙara da cewa a cikin wannan adadin na shahidai akwai mata 21 da kuma tsofi 23 har ila yau hare-haren da sojojin hamdukasar isra'ila suka kai a wannan yankin a shekarar da ta gabata sun shafi gidaje da kuma dukiyar mutane na yankin a yamma wato na yankin yamma da kogin jordan a gefe guda kuma majiyar asibitin wato asibitocin yankin gaza ta sanar da cewa a cikin sa'a 24 da suka gabata falasɗinawa 66 ne suka yi shahada a cikinsu akwai falasɗinawa 41 daga arewacin gaza a jiya asabar ma dai ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinawa a gaza ta ba da sanarwar cewa sojojin amurka isra'ila sun yi kisan kiyashi a wurare hudu a ranar juma'a da ta gabata inda sanadiyar hakan an sami shahidai 59 da kuma wa'anda suka jikata 273 tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 ne zuwa yanzu adadin falastinawa da suka yi shahada sun kai biyar 45,717 sai kuma yawan wa'anda suka jikata sun kai shida. Kafafen yada labarai na Amurka Isra'ila sun ambaci cewa wani makami mai linzami da aka harbo daga ƙasar Yemen ya sauka a kan birnin Haifa tare da tashi a wato tashin jiniyar gargaɗi. Tashar talabijin ta sha biyu ta Amurka Isra'ila ta bayyana labarin saukar makamin mai linzami a cikin birnin wanda shine na biyu a girma a cikin birane Amurka Isra'ila. bayan Tel Aviv babban birnin ƙasar. Masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin ban labarai, biye da shi akwai shirin nan na ko san, sai kuma duniyarmu a yau. Shirinmu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro, da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu kuma su yi ni lafiya. To namu a yau zai yi magana ne game da yadda kasashen Afirka ke cigaba da sanar da raba gari da kasar Faransa a alakar su ta soshi. matakin baya-bayan nan shine dai na kasashen senegal da kuma ivory coast dukansu dai kawaye ga kasar ta faransa wacce kuma ta yi musu mulkin mallaka shugaban kasar senegal basiru injai ya sanar cewa za a kawo karshen kasantuwar su dukkan sojojin kasashen waje a kasar daga shekarar nan ta 2025 shugaba basiru ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar sabuwar shekara dama a ranar 28 ga watan nuwamba ya ba da sanarwar cewa dole ne faransa ta rufe sansanonin sojinta a senegal yanzu ya tabbatar da cewa za a yi hakan ne a farkon shekara ta 2025 shugaban kasar ta senegal ya bayyana cewa na umarci ministan sojojin kasar da ya gabatar da wani tsari na haɗin gwiwa a harkokin tsaro da ya shafi kawo ƙarshen zaman sojojin kasashen ƙetare a senegal daga shekarar 2025 ya ce dukkan kawayen kasarsa za a ɗauke su a matsayin abokan hulɗa a cikin tsarin haɗin gwiwa a watan afrilu ne basiru fahi ya hau karagar mulki a ƙasar ta senegal bisa taken alkawarin samun mulki da kuma kawo ƙarshen dogaro da ƙasashen ƙetare matakin raba gari da sojojin ƙasashen ƙetare na zuwa ne a daidai lokacin da al'umman ƙasashen afirka da dama ke buƙatar ficewar sojojin musamman na faransa bayan da hakan ta wakana a ƙasashen mali burkina faso da kuma niger sai kuma chadi a baya-bayan nan wacce ta sanar da kawo ƙarshen yajin tsaro da kasar faransa a yankin sahel to a bangaren shi ma shugaban ƙasar ivory coast alassane ouattara ya sanar cewa bisa manufar sake tsara sojojin faransa a nahiyar afirka a watan janairu nan za a karbi sansanonin sojin faransa da ke abidjan alassane watara ya jaddada cewa za mu iya yin alfahari da sojojinmu waɗanda zamanantar su ta yi tasiri a yanzu a cikin wani yanayi ne kuma muka yanke shawarar shirin ficewar sojin faransa daga ivory a tsarin haɗin gwiwa in ji shugaban na ivory coast a jawabinsa na sabuwar shekara don haka a cewarsa sansanin na bima na 43 bataliyar sojin ruwa na Borbue za a mayar da su ga sojojin Abrikos daga wannan wata na Janairun shekarar 2025. Kamfanin dalilancin labaran AP ya bayar da rahoton cewa za a sanya wa sansanin sunan Janar Watara Thomas Aquinas babban hafsan hafsoshin sojin afirka na farko faransa ta yanke shawarar sake fasalin sojinta afirka bayan korarta daga kasashen sahel uku da ke ƙarshen mulkin soji da ke adawa da paris africos ta kasance muhimmiyar aminiyar faransa a yammacin afirka tana da soji kusan dubu daya a bataliyar bima ta arba'in da uku. bisa ikirarin da take yi na taimakawa a yakin da ake yi da masu ikirari da sunan jihadi da ke kai hare-hare a yankin sahel da arewacin wasu kasashe a mashigin tekun gini ko a kwanan baya ma dai hukumomin sojin chadi sun ce kasar faransa ta mika musu sansanonin soji na farko a cikin tsarin janye sojin faransa daga kasar sansanin sojin faransa da ke faya an mika shi ga rundunar sojin kasar ta chadi kasa da wata guda bayan sanarwar da aka yi na dakatar da jirgin soji tsakanin paris da kuma injamena kamar da babban hafsan sojan kasar chadi ya bayyana a cikin wata sanarwa kafofin yada labarai na chadi sun ce jami'an sojojin kasar za su sanar da jama'a game da ficewa daga sansanonin abeshi da injamena a nan gaba dama dai kasar chadi ta buƙaci faransa da ta gama janye dakarunta daga kasar kafin ranar 31 ga watan janairun shekarar 2025 bayanai sun ce bangarorin na cigaba da tattaunawa a tsakanin su game da shirin ficewar dakarun na faransa daga chadi a kwanakin da suka gabata ne dai kasar faransa ta fara jin sojojinta daga chadi inda ta fara yi wasu jiragen yakin ta kuma shine matakin farko na mai da kayan aikin sojin faransa da aka jibge a injamena ana da tattaunawa ko faransar za ta janye sauran ta dubu a kasar ta chadi ko kuma za ta rage su ne kasar chadi dai ta kasance ɗaya daga cikin kasashen ƙarshe da faransa ta girke sojoji a yankin bayan da aka kore su daga kasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso. A wani matakin ba zata ne da gwamnatin kasar Chadi ta ɗauka a ranar 28 ga watan Nuwamba na shekarar da ta gabata ta sanar da kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro da ta kulla da Faransa inda ta bayyana hakan a matsayin wani sauyi ga kasar tare da cewa matakin zai bai wa kasashen Afirka damar sake daidaita hulɗar abokantakar su daidai da manufofin kasashen su. Faransa ta janye jiragen yakinta daga Chadi bayan rashin jituwa tsakaninta da hukumomi a Chadi. cece ku ce ya kaure tsakanin kasashen biyu saboda rashin shituwa na bangaren tsaro da diplomasiya in ji kafafen watsa labaran faransa majiyoyi daga chadi sun ce sojin faransa sun ki ba da tallafi na sama da kuma bayanan sirri ga mahukuntan chadi a watan oktoba a lokacin da suke fuskantar farmaki daga 'yan ta'addan boko haram in ji kafafen yada labaran faransa kalaman ministan harkokin wajen faransa jean noël barot a lokacin da ya ziyarci chadi a ƙarshen watan nuwamba sun ƙara takaicin in shi rahotanni rahotannin sun ce barot ya ba da shawarar a ɗage zaɓen da za a yi a watan disamba chadi ta kafa wani kwamiti na musamman domin sake duba yarjejeniyoyin da ta rattaba hannu kansu tare da faransa kuma masu zanga-zanga sun yi jerin gwano a babban birnin ƙasar injamena domin nuna goyon baya ga matakin chadi ta kasance ƙasa ta karshe da ke da sojin faransa a yankin sahel bayan da paris ta janye sojinta daga mali da kuma burkina faso da nijar dangantakar faransa da mali da burkina faso ta tabarbare bayan da sojoji suka yi juyin mulki a kasashen a shekarun 2020 da 2022 jama'a a kasashen mali da burkina faso kasashe biyu da faransa ta yi wa mulkin mallaka sun yi zanga-zangar kin amincewa da zaman faransa a kasashen su matakin da kasashen senegal da africa da kuma chadi suka dauka a baya-bayan na zuwa ne a duk lokacin da dangantaka tsakanin najeriya da kuma jamhuriyar niger take kara tsami bayan da Nijar ta zagi Najeriya da cewa tana yunkurin bawa Faransa sansanin soji a arewacin kasar. Gwamnatin Najeriya dai ta yi watsi da zarge-zargen da shugaban mulkin sojin na Nijar Janar Abdulrahman Tani ya yi akan cewa Najeriya da Faransa suna kokarin tayar da hargitsi a kasarsa. Wata sanarwa da ministan watsa labaran Najeriya Muhammad Idris ya fitar ta ce waɗannan zarge-zarge dai sun wanzu ne kawai a tunani domin Najeriya ba ta taɓa kulla wata alaƙa da ba a bayyane ko a ɓoye da Faransa ba. ko wata ƙasa domin ɗaukar nauyin hare-haren ta'addanci ko ta da hargitsi a jamhuriyar Nijar sakamakon sauyin mulkin da aka samu a shugabancin ƙasar. Sanarwar ta ci gaba da cewa shugaba Tinubu a matsayinsa na shugaban ƙungiyar ECOWAS ya nuna jagoranci na gari tare da buɗe kofofin ƙungiyoyin yankin domin sake shigar da jamhuriyar Nijar cikin al'amurra duk da halin da ƙasar ke ciki a siyasance. Najeriya na ci gaba da jajircewa wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma alakar diplomasiya mai ɗimban tarihi da Nijar in ji sanarwar gwamnatin. Tun da fari shugaban Nijar Janar Abdulrahman Chani shine ya faɗa a wata hira da kafar yada labaran ƙasarsa cewa sun jima da bai wa gwamnatin Najeriya bayanan sirri game da yadda Faransa take shirin kafa sansanin 'yan ta'adda na ƙungiyar Lakurawa a arewacin Najeriya. Janar Chani ya yi zargin cewa gwamnatin Najeriya na da masaniya game da ayyukan Lakurawa da kuma yin watsi da shawarwarin da suka bata game da 'yan ta'addan minista muhammad idris ya ƙara da cewa rundunar sojin najeriya tare da haɗin gwiwar takwarorinta na rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa na samun nasarar dakile ayyukan ta'addanci a yankin ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi biyar ga watan janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da hudu ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun cewa shekaru 333 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan janairun shekara ta 1691 aka buga takardun kuɗi na farko a nahiyar turai babban bankin scott horn na ƙasar sweden shine fara buga waɗannan takardun kuɗaɗe kafin wannan lokaci dai ana amfani da kuɗaɗen ƙarfe ne masu kusurori guda hudu a nahiyar turai daga nan ne kuma aka buga takardun kuɗi wanda ya fara yaduwa a ƙasashen turai kuma da sauran ƙasashe na duniya a halin yanzu wasu kwafin waɗannan takardun kuɗaɗe na farko suna ajiye a wurin ajiye kayayyakin tarihi na bankin ƙasar sweden Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1420 da suka gabata a rana irin ta yau aka fara yakin shekaru 24 tsakanin dololin Farisa da kuma Rome. Wannan yakin ya fara ne da kisan gilla wanda aka yi wa Morris sarkin Rome na wannan lokaci wanda ya kasance mataimaki kuma abokin sarki na Khosrow Parviz na kasar Iran. Bayan sake ɗaukar mataki na kashe ɗansa, Morris ya zo kasar Iran ya nemi taimako na Khosrow Parviz. sannan kuma sarkin ya shirya wata babbar runduna ta mayaka farisawa wadanda suka kaddamar da farmaki akan daular rome domin ɗaukar fansa akan kisan morris wanda aka yi a lokacin kuma a cikin ƙanƙanin lokaci sarkin daular farisa hosuru parvis ya mamaye wasu yankuna na daular rome bayan wani lokaci sabon sarkin rome na wannan lokaci focus ya aika da jikada zuwa ga sarkin daular farisa na lokacin hosuru parvis domin yin sulhu kuma da yin shawarwari na zaman lafiya amma sarkin farisa na wannan lokaci wanda yake alfahari da yawan nasarorin da ya samu ya ki amincewa da duk wani na sulhu akan haka yaƙi a tsakanin ƙasashen biyu ya ci gaba waɗannan yaƙe-yaƙe tsakanin manyan daloli na wannan lokaci farisa wato iran ta yanzu da kuma rom sun ɗauki tsawon shekaru kimanin 24 suna gwabza yaƙi. masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau aka yi gumurzu a yankin Hawaii na kasar Iran karkashin jagorancin shahid alamul huda a farkon watannin da aka kaddamar da yaƙi wanda dakarun ba'as na kasar iraki suka yi a lokacin a watan disamban shekara ta 1970 banda sojojin kasar iran suka fatattaki bataliyoyin soji na iraki a kudancin yankin an kuma aike da wani gungu na dakarun kare juyin juhalin musulunci na ahwas domin kare birnin hawaii amma saboda rashin isasshen harsashi da makamai da ake bukata musamman ma manyan bindigogi wannan ya tilastawa dakarun irgc ja da baya wannan yani ya ci gaba fiye da shekaru sannan kuma an ɗauki tsawon lokaci ana ta fafatawa dakarun kare jin juhalin musulunci dai sun yi tsayin daka da kuma ɗalibai waɗanda suka shiga cikin sojojin sa kai waɗanda suke fagen daga daga suke hada dakarun da suke kwamandoji ne kamar irin su kwamanda sai da muhammad hussein alamul huda dukkaninsu sun yi shahada bayan mamaye birnin Hawaii sojojin ba'as na kasar Iraki suka rusa birnin amma duk da haka yayin wannan artabu dakarun Iran sun nuna tsayin daka da kuma turjiya har zuwa lokacin da suka shahada ba tare da sun miƙa wuya ba kasancewar mafi yawan aksarin masu kare birnin Hawaii ɗalibai ne waɗanda suka shiga cikin dakarun sa kai kuma aksarinsu su ne suka shahada a wannan gumurzu sannan kuma wannan ya sanya an ayyana wannan rana a matsayin ranar shahidai ɗalibai a ƙasar Iran. Da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru da goma sha 216 suka gabata a ranar irin ta yau, biyar ga watan Janairun shekara ta 1809 aka sanya hannu a kan yarjejeniyar Dad Nelson tsakanin gwamnatocin daular usmaniya da na birtaniya bisa wani yarjejeniya dai birtaniya ta alkawarin ficewa daga dukkanin yankunan daular usmaniya ciki har da masar tare da kawo ƙarshen mamayar da take yi wa waɗannan yankuna a sakamakon haka gwamnatin daular usmaniya ta alkawarin amincewa da haƙƙin ofishin jakadancin Birtaniya a yankin da daular Usmaniya take iko da shi. Manufar sanya hannun da akan wanda jijiniya da Birtaniya ta yi shine tabbatar da tsaron jiragen ruwanta na tekun Mediterranean a kan yiwuwar mamayar yankin daga bangaren dakarar ruwa na Rasha na Tartarus a cikin tekun Bahar Rum. Domin a cewar wannan jijiniya gwamnatin daular Usmaniya ta amince da cewa ba za ta bari wani jirgin ruwan yaƙi ya ratsa a cikin tekun Bahar Rum ba. Da ƙarshe dai an yi aiki da wani yarjejeniya amma bayan da daular osmaniya ta yi rauni bayan yakin duniya na ɗaya yarjejeniyar ta kawo ƙarshe kuma dakarar rasha sun yi kutse a cikin wannan yankuna na gabas ta tsakiya musamman ma a cikin yankuna da suke ƙarƙashin daular osmaniya da kuma yankunan da ke ƙarƙashin tekun farisa da kuma tekun caspian. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku a suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yankin da yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan yadda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi furuci da cewa abin da Isra'ila take yi a Gaza kisan kiyashi ne. Da mu ji ko me yasa wannan jinkiri da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Hukumar afuwa ta duniya wato Amnesty International ta yi furuci da cewa Isra'ila tana tafka kisan kiyashi a Gaza. Sai bayan da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi wa fiye da falasinawa dubu arba'in da biyu da ɗari biyar kisan gilla sannan ne ƙungiyar ta kare haƙƙin bil'adama amnesty international ta farka daga baccin da take yi ta yi furuci da cewa isra'ilan tana yi wa al'ummar falasinu kisan kiyashi wata shekara ɗaya ta wuce kuma har da ƙarin watanni sannan ne wannan ƙungiya ta farka daga bacci ta san cewa ashe ana kashe falasɗinawa da yawa don haka ta kira shi da kisan kiyashi. Fiye da shekaru saba'in aka ɗauka Birtaniya da Amurka suna goyon bayan haramtacciyar ƙasar Isra'ila wanda tabbas Ingila ko Birtaniya ta ce ta ƙirƙiri wannan ƙasa. Kuma tsawon wannan lokaci babu wani lokaci da 'yan sahiyoniya ba su yi wa Falasɗinawa kisa wani lokaci kisan gilla. Ta kuma killace su musamman a Gaza da lalata gidajensu da hanyar rayuwarsu. hakanan kuma rusau da buldoza ko jefa musu bama-bamai a cikin gidajensu gonakinsu ma ba su tsira ba hare-hare na 'yan mamaya sojoji ko kuma 'yan share zauna daga lokaci zuwa lokaci yana faruwa a tsawon waɗannan shekaru kurar mutane daga cikin gidajensu ya zama aikin yau da kullum da 'yan sahiyoniya suke yi wa al'ummar falasɗinu amma duk a tsawon wannan lokaci irin waɗannan ƙungiyoyin na kare haƙƙin bil'adama ba su ganin abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a tsawon wannan lokacin da isra'ilan ta ɗauka tana yi wa falasɗinawa kisan gilla duniya ta girgiza musamman na bayan nan ko kuma a ce aƙalla mutane masu lamiri na ƙasashe da dama sun girgiza ta a cikin ƙasashen da gwamnatocinsu suke goyon bayan haramtacciyar ƙasar ta Yahudawa. Daga Amurka zuwa cikin ƙasashen Turai an gudanar da zanga-zanga da gangami na nuna fusata akan kisan kiyashin da yake faruwa a Gaza. Sun kuma yi kira da a kawo ƙarshensa, amma babu wanda ya ji sautinsu. Idan kuma an ji, to ba ɗauki mataki ba. Ba zai zama ƙarin gishiri ba idan aka ce ɗan Adam bai taɓa ganin kisan kiyashi kai tsaye a talbijin ba ana yi kamar yadda yake gani a wannan lokaci tabbas a tarihin mulkin mallaka turawa sun yi ta'asa da barna da idan mutum ya karanta a cikin littattafan tarihi zai girgiza amma wacce haramtaccen ƙasar isra'ila take a yanzu ta tsallake wacce aka je a baya kuma ƙarin ƙarawa tana yi ne ana gani kai tsaye a cikin akwatunan talbijin suna kuma bugun kirji da yin hakan abin da fi hakan muni shine yadda jagororin wannan wato haramtacciyar ƙasar yahudawa suke bugun kirji tun farko-farko akan cewa za su yi kuma suka fara yi ɗin sannan har yanzu suna ci gaba da aikatawa a lokacin da firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya furta cewa za su yi wa falasɗinawa kisa daidai da yadda ya zo a cikin littattafansu na addini wato kashe abokan gaba da dukkanin abin da ya mallaka mai amfani hatta dabbobi da jakuna duniya ta ji shi ta kuma gan shi wannan abin ba zai zama wato abin mamaki ba domin a wannan lokacin ya riga ya faɗa wa duniya cewa ga abin da za su yi idan ma a ce tuntuɓin harshe ya yi to ai an ga sojojinsa suna aikata abin da ya faɗa harafi bayan harafi sannan uwa uba abin da ya biyo baya shine yadda ministan tsaron wannan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ko kuma ministan yaƙi wanda shine ya fi dacewa da shi yoab gallant ya fito fili tun a wancan lokacin ya faɗi cewa falasɗinawa ba mutane ba ne ya siffata su da dabbobi sannan kuma zai ce za su yi mu'amala da su a matsayin hakan wato a matsayin dabbobi yo'ab ya kuma ƙara da yin bayani akan yadda za su yi mu'amala da falasɗinawan ya ce za su hana su ruwan sha abinci magani da duk wani abu da rayuwa take bukata saboda wajensa su ba mutane ba ne tabbas an ga hakan a aikace domin kuwa sanadiyar wannan siyasar falasɗinawa da dama sun yi shahada saboda rashin abinci da magani a arewacin gaza yanzu haka ma da dama suna ci gaba da shahada saboda babu abin da za su ci babu asibiti an rusa gidajensu suna tafiya ana jefa musu mafamai suna cikin hemomi a matsayin 'yan hijira shi ma an kai musu hari abu mai amfani da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bari ba tare da lalata shi ba a wannan yankin babu shi asibitin kamal adwan wadda yana daga cikin asibitoci na ƙarshe masu aiki a wannan yankin saboda duk ta lalata sauran asibitoci da cibiyoyin karɓar magani a halin yanzu ta nufi wannan asibitin ta rushe shi sannan ta ƙona shi sannan ta kama babban shugaban wannan asibiti daga nan kuma sai ta nufi wani asibitin da ake kira asibitin indonesia da shi ma yake a wannan yankin na arewacin gaza take kai masa hare-hare dama dai wannan asibitin ya sha fuskantar wasu irin waɗannan hare-haren a baya abinda ya saura shine a shirinta cewa shi ma ta ƙona shi duk sai da waɗannan abubuwan suka faru sannan ƙungiya kamar amnesty international ta farka daga dogon bacci ko suman da take yi ta ce isra'ila ta aikata wasu abubuwa da aka hana ƙarƙashin yarjejeniyar hana kisan kiyashi bisa manufar rusa yankin zirin gaza waɗannan ayyukan sun ƙunshi kisa yin illa ga gangar jiki da hankali na falasinawa mayar da rayuwa mai wahala a yankin gaza babbar sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ɗin ta amnesty international agnes kalamad ta kuma yi wani bayani wata ke cewa isra'ila tana mu'amala da falasinawa a matsayin waɗanda darajar su ba ta kai ta bil'adama ba wato tana ishara da abin da ministan yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya furta tun a farko-farkon yakin wanda a kansa ne ya zama shaida ko kuma ɗaya daga cikin shaidu da ƙasar afirka ta kudu ta yi amfani da su wajen shigar da ƙara a gaban kotun duniya ta manyan laifuka wanda a ƙarshe aka ba da sammacin kamo na tanyahu da shi wannan ministan yakin yoab gallant hakanan kuma ita wannan babbar sakatariyar ta ƙungiyar amnesty ta ce abinda muka ambata kira ne ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a matsayin gargaɗi na cewa abin da yake faruwa a gaza kisan kiyashi ne wanda ya zama dole a kawo ƙarshensa sai yanzu bayan gushewar shekaru 75 ne na mamayar da isra'ila ta yi wa falasino bisa taimakon wato birtaniya amnesty ta fahimci cewa a lokuta da dama isra'ilan ta sha maimaita cewa yaƙin da take a gaza da zuman rusa hamas halattacce ne sai dai kuma a lokaci ɗaya wannan halaccin zai iya zama aiwatar da shi tare da kisan kiyashi kamar yadda ita wannan kungiya ta kare haƙƙin bil'adama ta ambata da alama kungiyar ta amnesty da kuma sakatariyarta tana son faɗawa duniya cewa baiwa wato halacci da isa'ila ta yi na ayyukan da take yi ra'ayi ne kawai amma kuma a lokaci ɗaya ta ƙi ta faɗawa duniya cewa hamas da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya suna rayuwa ne a tsawon waɗannan shekaru fiye da saba'in a ƙarƙashin mamaya don haka suna da haƙƙin su yi gwagwarmaya ta kowace hanya ta haɗa ta makamai wanda dokokin ƙasa da ƙasa da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya musamman babban zauren majalisar ɗinkin duniyar sun amince da yin haka duk da cewa dai wannan wato ra'ayi ko kuma furci da ƙungiyar ta amnesty ta yi ya zo cikin jinkiri amma dai motsi ya fi laɓewa. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shin namu da ƙwararren lokaci. Kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan ba ku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran ina mako barka da safiya fatan nukun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isar da saƙonan mu zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkan ku da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusu madattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim Rugalmalam malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa rediyo Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan ƙasan Buza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin madattai kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya Hassan Barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radio Tehran. salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal mai magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran rediyo Afirka kuma memba a murya matasan afirka da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani waza ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure ba da shi ma ina gaishe shi. Ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani Ali Gamadan da Nazifi Ibrahim daga Malam Shagari da Ado Talati Goma da Yusuf neja da Dan Yahaya Dan na Azare da ila mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lawal tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko a nan maradi na gaida ibrahim da ke garin kasagi bani mancewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki bani mance an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska araba mai aski bani mancewa da eh, kabiru sila sg da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya bani mancewa da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki ɗaya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maraɗi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran dubun gaisuwan magare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora hassan barka mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci daya to saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karbi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya a Kemba jihar Niger memba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger godiyan mu da fata alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiliyasu yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya ina gaida isa ji kamar sage toro ina gaida sunusi maɗatai da magaram isuhu maɗatai da magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu bulawa akwai bulawa cilomi galaba akwai comrade ibrahim lara gafta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Dauda watsa Tasiu unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Brian da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da walaska da ke nan cikin garin tsatsun burin cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai nasirinas daga na da magaram abdulaziz manafi kurezi da magaram rabi mai aski da magaram isiya manaja dan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman mai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maraɗi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burin a madadin abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burin sani dawa laska tsatsun burin a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar damagaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz frezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amina arziki ado siniya da dukkanin yan uwa da amina arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin niamey maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar nijar in na ce na da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a aikin aikinmu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tare najeriya lafiya ina gaishe ki da fatan kina lahiya eh, mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lahiya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin lahiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Hawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin lahiya musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa gare su family Malam Sule Malam Fal daga daga jihar da da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga Nasarar Nas wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amanan arziki Malam Hassan barka bayan zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu dodo wanda ake cewa Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida Dahir Baban Liman ina gaida Allahu mai kwamfuta kuma tare da aboki na muji soja mai ta sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulladi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a gare shi daga karshe Hassan barka ce a tashi lafiya. Tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka sha mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iran na farko dai gana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangiji allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai lahiya allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da ci wani sun ka riga ya gidan gaskiya ko wani ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka musu rahama Mun man ka saurara sanar iska nuna allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hasan barka duk inda ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban liman ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala bar gidan rarrawan jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walu daga nan jamhuriyar niger jihar maradi komin ta kwarraka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron rihin jihar maradi alkasan baban liman mai sele president ina maka barka da asuba gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu eh malam kabiru ke dan gulbi wajen makarantar malam birnin mara na gaida shi akwai samun haske dan matan limanci akwai malam aliban kula akwai jirbili malam adam sarki aiki na kasa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutunci mai ya dan malam akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin da nigeria akwai kabiru su da usman da ke da magaran akwai misiri president salisu ta kasimu to ke nan da magaran akwai abokina muhammad dan bari bari ya mai niger akwai gaisuwa gaisuwa ta musamman zuwa ga ta musamman zuwa ga Raja Amman da dake birnin Yamai akwai tsofaka tsoho mai albarka akwai ramata Isa ka birnin Yamai akwai mai gidana da Koro Angon Zare Mara da akwai Alhaji Musa na Abili mai rira kowa 17 akwai Mana Tsana mai kamar ke sabon mashi akwai Idi dan Hajiya wanda ba sai da hudu banzar ke cangan dan birni akwai matan gidan shi Amur Kubara akwai Logon Zani mai kayan dan yi cangan dan birni akwai Jihar Hina birnin Makace ya jihar Zamfara ina mata barka da asuba yan wannan gurbin kuna tare da gadan ka dan wurin nan birnin Kwankwanon mai gari ni kitamo na gaida shi yawa dan ki ni kin kitamo shi ya bata gwamnati da ba a saka a duka ya saka sarri dan kasuwa na birnin Gurci muna tare da kuwa fatan alkhairi zuwa gare ku. To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.